وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستمر ساكي ساتوا أولا يمتي ترانر لهدي شاء أكوكو شاء أكوكو شاء هدو sha uku ga watan shawwal hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1440 daidai da sha shida ko sha bakwai sha shida ga watan nawa watan shida dubu biyu da goma sha tara wannan darasinmu na nawa ne na goma ne na goma ne sai jiya da na je nake sauraron audio sun tun daga na farko na gane an yi kuskure wannan darasi na goma ne sai ku gyara babi na ashirin da na tara insha Allah yau ba za mu gama ba kaɗan zai saura a cikin abin da zai rage mana insha Allah za mu tashi babin da malai masu sake da at-tajmil al-munhi tajmil kwalliya da ado al wanda shari'ar musulunci ya haramta mata su yi ko maza su yi hadisi na farko da mala ya kawo karkashin wannan babi ya ce ƙalabi ne masudin abdullahi ɗan masud radiyallahu anhu yake cewa sanitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam na ji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da kunni na yal'anu almuta almuta almuta shine wato macen da take aske gashin gira Ku take ace gashin fuskanta to yace da kundi na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsine ma irin waɗannan mata da suke aikata irin wannan hadisi na biyu an Aisha radhiyallahu anha an karbo daga nana Aisha Allah ta'ala ya kare da a gare ta take cewa annar anna jariyatan min al-ansar wata baiwa daga cikin mutanen Madina tazawwajat ta yi aure wa innaha maribat sai rashin lafiya ya kama ta fata an matsar sha'araha sai ta ake wato gashinta fa'aradu an siluha sai suke fa'aradu haka ne fa'aradu an yi siluha fasa'alar nabiya sallallahu alaihi la'anallahu alwasila ma'ana ta yi rashin lafiya sai gashinta ya kakkaɓe ya fita fa'aradu tun da amarya ce ta yi aure sai suka yi nufin an yi sulu ha su ƙara mata gashin kai amma ko hukun hakan don ta ƙara kyau sai suka ce to amma ribar tambayiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqala suna tambayin cewa manzo Allah amarya ce amma ga lalurar ta shin a ƙara mata gashi ko dan mijinta ya samu natsuwa da ita faƙala sai ce la'anar makul alwasila Allah ya tsine ma wanda take ƙara gashi wal mutausila da wanda ta nemi ai mata ƙarin kanta shine mamana shine mamana kuma batun batun za ku je akwai malamai da suke son saucin matan aure ne kuma gashin ba na mutum bane da sauransu duk kai kawo ne na maganganun mana brazilian wool haka ne na ji mata tambaya ni ban san shi ba ma na ji ana yawan tambaya kamar hula yake koya ne ok so duk dai duk dai duk dai babban karanci abin da zaki ce sabanin da aka yi wasu suna ganin sharuɗan ma da suka saɗin ba a cikawa to sannan kuma duk abin da aka samu na sari ya la'anta a kai ai zaman lafiyan ke kawai nisantar shi shine an fahimci magana zaman lafiyan shi ne akwai tashin hankali akwai matan fata ta rasu akwai matan da ta rasu wallahi muka je jana'izanta ni Allah ya sani Allah ya sani wallahi da na saka take wallahi ba za ni jana'izanta ba duk da har gida aka zo aka roke ni akan cewa shi wanda aka zo aka yi magana limami ne a layin masallacin da makwabcin yana limanci ɗalibi na ne kuma yana limanci a masallacin da ke kusa da gidan to tana rasuwa tunda irin gwamnati kuɗi ne duka sai suka kiɗi ne ko suka same shi don Allah ya rantsuwa shi ne zai shiga gaba kada da sauran shi kuma bai ba irin sha'anin mutuwa waye da likafani da sauransu ba har gida zai mun sallama amma wallahi da na san haka take duk da ya zo gida sai dai in ba shi hakuri saboda Allah ya kyauta ba kyau a faɗi aibe mutum ba ya rasu amma dai da gaskiyar hatsarin tun da karatu ya biyo shi ne muna makabarta fa aka taho da attachment na gashin kanta wai an yi gaddama da jayayya akan ya za a yi da shi tana mutuwa akwai attachment a kanta masu wankan suka dinga rikici wasu na cewa a cire wasu na cewa ai ya halatta a zo a tambaya wasu na ai tambaya to nan asiri ne ya za a yi ya za a yi ya za a yi mahaifiyarta na wurin karshe dai ta ce a yanke aka yanke gashin aka ce a zubar wasu ma suka ce to ai an ce haramun ne sai dai a ne ta tare da shi mu ko mun riga mun dauke gawan mun tafi makabarta da shi wannan makabartar na sabon kawo mijin ya zo ya keɓe ni gefe yana kuka ga abin da aka ce ga kaza ga ce a samu wani rami kawai a rufe amma wuta ne wannan to an tsora mata a cikin ya layi to karanci kawai irin wannan ya faru da mutum don Allah ya gone ko aibi to shi duk abin da ke kai mata irin wannan shi ne tunanin a ce ko jan hankali ko ɗaukar hankalin miji ko waye da sauransu wasu mafi ba ba mai mazan ne ma ko suka damu ba ba shi namiji idan gayu ne ba wai su mazan ba ne, ke nuna wai suna nuna wani aibi ko kaza yi da sauransu da yawa wallahi ba mazan ne ke da damuwa ba matan ne ke ɗaura mu kansu wannan damuwar ba wanda ba Allah ne da manzansa suka ɗaura musu ba an fahimci an fahimci maganan to duk abin da aka ce hadisi ya zo yi maganar la'ana a kai wallahi hadisin nan ko da ifi ne ya kamata ki ji tsoro ko da ifi ne hadisin ballantana hadisin da yake ingantacce an fahimta wadda aka nisanta waɗannan abubuwan kawai su suka fi Allah ya sa mu dace wanda dai mun ko baiwa ce daga cikin mutan madina sai aure sai rashin lafiya kun gama wannan fa ba da gangar ne ita lalura ce ta rashin lafiya kuma inda za ku gane magabata na jiya da na yau na jiya da na yau dukkaninsu suna kyamatan yin irin waɗannan abubuwan Sheikh Muhammad na Albani kun ga dai Sheikh Muhammad na Albani malamai sun ce kusan ba wani hadisi da ka san shi a yau wanda Albani bai leƙa yi magana a kan shi ba kuma shi bango ne sun ce a century a wannan karnin kusan ba su ga wanda yake kamar shi ba ba su ce babu ba amma ba su gani ba in an ce karni ba daga yanzu zuwa shekara tamanin zuwa ɗari baya ne ba ga kamar shek mamun nasu jin albani ba mutumin da a library zai taka da sunan zai ɗauko littafi ya duba wani taka wanda ya kai sauko sai karanta mujallabi shida bakwai sannan ya ɗauko wanda zai ɗauka ya to shi yasa da kai magana kawai za ka ji abu ta kanka ya riga ya wuce ta shekara ma ɗari da wani abu aka cin mishi kun fahimci magana to shek nasiri na albani na faɗi wannan ne saboda kusan darajar shi shi wannan bawan allah rashin lafiyar da ya kaman kanta ce ko ya za a kira ta rashin lafiyar da ya da zai rasu an yi ta kokari su kauji jaman ina ne ba ya ga 1991 ko 1991 2001 lokacin da zai rasu akwai wanda su ce an samu irin magani na kamar na gida haka mu ce namu na musulunci na islamic chemist din nan za a yi musu da kaza sauran suka ce amma daga ciki dai tasirin magani wani maganin kusan za a ce zai sa ka rama ko zai sa ka kiba ko yawancin abinci ko kaza da sauransu sai suka ce shi wannan kun sa akwai magani da har ba jikin mutum na yi to shine sai suke cewa wannan shi idan ya sha maganin reaction din maganin kar ya damu ko da ya gani suka ce menene shi yace menene shi suka ce gashin jikinsa zai rinka karkaba wani yana tsirowa a hankali kun ga ba fa ba wai ya tafi kenan ba a'a wasu zai tsiro yi shiru yana fuskin jinya ta ajali wallahi abin da ya tambaye sai ce hatta lihya har gemu na zai kakkabe suka ce sai ce haramun alayya haya haramta mu kansa ya gumace mutu da gemun su kama da ya sha maganin da kusan gashi shi da sanadiyar ajalinsa kun fahimci magana so ba daidai ba ne eh, ita rayuwa jarabawa ne dole a jaraba ta ga abinda kana so kuma shi da ake karkai saboda ga za ka yi da'a ko ba za ka yi yanzu ga salloli guda biyar din nan da muke yi ai ba wai sallah ɗazu mun yi a zahar yanzu mun yi la'asar ba wai lokutan ne kaɗai damuwan Allah ba a'a da'an mu yake gwadawa an gama a zahar kin koma rumfan shagonki kasuwa ya buɗe miki kila ma ana jibi sallah har layi ake miki sai kuma Allah ya ce hayya ala sallah ya ga laki taso ko laki fifita duniya haka dai kin kwanta kina juyi na biyu sai ce as-salatu khairun minan nawm a ga laki miki ko zaki zarci to ai dai shine abin da ake gwada ko waɗannan din ai duk a haka ne kuma jarabawa ba kai ke zaba ba inda Allah ya so na shi tabawa da kanshi Allah karka jarabe mu da abin da ba za mu iya ba to ina ne na gaban ne hadisi na uku qalat aishatu na na aisha take cewa kun san ado ne ake magana wanda musulunci ya haramta ko yanzu anan mun samu haramcin aske gashin gira mun samu haramcin karin gashi a hadisai biyu to ga hadisi na uku shi kuma qalat aisha tuna na aisha Allah ya kare da gare ta take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya kasance yal'anul qashirata wal maqshura yana la'antan a yanzu sai mu ce mai bleaching da wanda ake ma bleaching kun fahimci magana da asalin shi kamar daga saba ne mutum ya kwaɗe wani fatan wani fresh ya fito wanda ba abin nan ba to wanda shi ne a yanzu bleaching din aiko ko ba haka ba ne to anan Allah ta'ala ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kasance menene wai la'ana din nan shine fa yana roƙo Allah ya nisanta mutum daga rahama ne al-bu'd anir rahma shine la'ana ta littafin ne ya kamata a karantar da mata shi Allah ya bada ikon gyarawa babi na talatin malam ya ce babin zai magana akan sabbul muslimati wa iza'uha Babin da zai magana akan hukuncin sabbul muslima zagin musulma wa iza'uha ko cutar da ita da aiki ko magana hadisi na farko an ibn mas'ud radiyallahu anhu an karbo daga abdullahi dan mas'ud Allah ta'ala ya ya ƙara yadda a gare shi kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi sallam, manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce sibabul muslimi fusuqun zagin musulmi fasikanci ne menene zagi shine jefo ta kalma ta batanci shine ai ma'anan zagin ko sibab ka jefa ma mutum wata kalma ta ne ta batanci ta zubar da mutunci da daraja ko aibantawa shine ma'anan sibab fusuqun fasikanci ne fasikanci shine fita daga yi ma Allah da'a duk wanda ya ku musulmi da wata kalma mara daɗi ta batanci ko ya fice ya fice daga yi ma Allah da'a wa qitaluhu ya kansa ko kufurun fasikanci ne shi ma wannan ba yana nufin kafirci na fita daga musulunci ba amma an kusanta shi zuwa ga kafirci saboda tsoratarwa da tahdidi muttafaqun alai imamu bukhari da imamu muslim suka ruwaito hadisi na biyu ba dai hadari nake ƙara haduwa ba ko jiya na san wasu kila sai da aka ce gobe ba za ki koma ba hmm? an abi huraira ta radiyallahu anhu an karɓo daga abi huraira Allah ya kare da a gare shi Allah rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kala manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce almutasababani masu zagin juna biyu zage ni in zage ka mutum biyu da suka yi zage ni in zage ka ma duk abin da suka faɗa na zagin na a cikin zagin su fa'alal badi yana kan wanda shi ya fara zagin a karan farko min huma daga cikin su, hatta ya al mazlum haske shi na biyun wanda shi aka fara zagi ya ketare iyaka shi ma ya rama to yanzu sun raba zunubin tare an gane an fahimta yawwa ma'ana duk mutum biyu da suka zo suka zagi junansu wanda ya fara zagin zunubin na kan shi matukan na biyun bai rama ba amma daga lokacin da nabi ce ke ma yar to shi ganin 50-50 ko? Hmm. a wani wura nan sulasula ke cewa mutum ya zagi iyayen shi suka ce kai zai yi mutum ya zagi iyayen shi su sabai sun san iyaye yadda ake musu da'a hatta suna kafurci ma ya za a samu musulmi da zai iya zagin mahaifiyarsa iyayensa sai ce to ka zagi iyayen wani shi ma ya zagi naka shi nan an fahimci wannan hadisin ko na'am hadisi na nawa na uku an abi huraira radiyallahu anhu kala an karɓo daga abi huraira Allah ya kare da a gare shi yake cewa wa min al-kaba'iri yana daga cikin manyan zunubai as-sababatani a menene as-sabbatani bisibba a yi mutum zagi ɗaya ya mai da biyu kun gani? ba an ce in an cutar da ku rama da daidai abinda aka cutar da ku ba shi yasa hadisin ba ce matukan bai wuce iyaka ba ko ma'ana bai zagin da ta wuce wanda aka yi masa ba to shi ne shi daga cikin manyan laifuka a ma mutum zagi ɗaya shi kuma ya yi biyu to kuma dama an ka fusata da wuya ma ka iya tsayawa a daidai inda aka yi maka ko ba haka bane ne musamman ka fito ariyan katsina to ai shi kenan nan ne ake fatali da zagi uwa za ta ɗauko daga uwar ɗaka ta je ko falo uba ya ɗiba ya kai tsakar gida sai ta ji yara na kaso kawai <laughs> a katsina ni na ga kamar ma ba a eh? tsaye da na su ba na fasani ba dan fesa hayakin nan ga mata da ashariya ba hmm? gaskiya a bari kar masu ji ne don sun mun kyautar da mazan manta su ba <laughs> kar gobe in shiga su hana ne to an dai fahimci hadisin ko? hadisi na hudu yace an abdullahi bin Amru bin al an karbo daga abdullahi dan Amru dan as radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi kala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce al-muslimu tantagaryan musulmi na farai irin wanda Allah yake son shi man shine duk wanda salimal muslimun musulmai suka kubuta min lisanihi daga sharrin harshensa wa yadihi da sharrin hannunsa an fa ce wancan ne ke kaza kice kin ga ita ta ai ba wanda za a duba ba za a ga kaza ba ko ba haka bane shi yasa lokacin da aka yi malana isha sharrin hadisatul ik aka jefe ta da wannan mummunan abin nan wani sahabi ya shigo gida cikin sahabbai sai ta iyalinsa take cewa baban wane ka ji abin da ake cewa ko aisha ta yi sai zama da ita ce ina haɗa ki da girman Allah kina ga ke za ki iya abin da aka ce aisha ta yi ta ce na rantsi da Allah sai dai in mutu ba zai yi ba sai ce tsakanin ke da aisha wa kike ga Allah ya fi so kuma ya fi alkhairi a wurin wa kike ga Allah zai iya fin ba kariya tsakanin ke da ita sai ta fashe da kuka kun fahimci magana to cutar da musulmi bai da daɗi Allah ya kyauta in an ga mutum na laifi a yi masa nasiha ko kar kuma a yi mai nasiha ta fallasa nasiha da dai duniya sai sun ji shi yasa yanzu hatta malamai za ga musamman lokacin siyasa ita zagin malamai ni ko lokaci sai ce na rantse da Allah ina ga akwai malaman da za su je aljanna da azumi da sallan wasu wallahi saboda ni na san malamai sun fi a kirga waɗanda ana zagin sa a idan duniya amma wallahi sun keɗe da shugabanni sun ba su duniya sun ki amsa kuma sun musu nasiha wallahi tallahi wallahi azumi ne baki na kuma na rantse muku duniya an buɗe su da zagi da batanci arara su nema an kaji wani ba kai tunanin ka saye shi ba amma a daidai lokacin da wallahi su sun gaya ma shugabannin gaskiya kuma sun keɓe su kuma sun musu nasiha kuma an nufe su da duniya sun kauce amma su kuma mabiyan na sai jifansu suke sai an je kiyama shi yasa lahira ke da ban tsoro Allah ya kira ta sa'adha wa amr taki da bacin rai mutu ya ga kiri-kiri ga wanda yake makallan dan iska ne ashe ma ya fi shi daraja wurin Allah Muhammad bin al-Munkadir Muhammad bin al-Munkadir cikin tabi'ai ne allah yake wallahi iyalinsu ta je yana kuka da ta taso ko sai faɗi ya suma hankalinta ya tashi ta tashi ƴarta ta ce ki je ki kira ta taso aminin shi wanda ke makwabcinsa ne cikin dare da ya taso ya same shi ta ce ga abin da baban wane yake halin da yake ci yadda ya masa sallama inda yake sallah ya amsa mishi bayan ya farfado ya ce mishi mai kan ya ce dan ne za ka cutar da iyalan sai ce mun san kuka a cikin sallah abu ne da Allah yake so amma cutar da iyalai haramun ne dan ne ba za ka yi kontrolin ka za sai ya ce mishi na ran tsaye da Allah ba ni na kai kai na halin da ka ganna a ciki ba ba da san raina haka ya faru da ni ba yace to amma rashin lafiya ne ce ba rashin lafiya ne ce menene shi ce aya ce na karanta cikin Qur'ani ta tada min da hankali yace wanne ne shi shine ka masa aya da suke na cikin suratul zumar yace za a zo ran alkiyama da wasu mutanen da suna tsammanin su mutanen kirki ne sun fi kowa hayewa a duniya su ne nagartattu wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun sai ya bayyana musu a wurin Allah abinda ba shi suka yi tsammani ya ce to kaji bala'in da na shiga ke ba wai tsoron duniya nake ba a can ɗin ne ka ta zo ta juya mun baya to wannan ina ga lokacin zagin wani da cutar da shi haka ake son musulmi ya zama Allah ya kyauta ta ƙarshen rayuwarmu babi na nawa kun gaji da rubuta ko? ni ban gaji ba to babi na talatin da ɗaya alziba babin zai magana a kan giba giba shine jifan mutum da mummunan abu ai munana mutum ko da kuwa munin da gaske akwai shi tare da shi kun fahimta don wasu ba su bambanta tsakanin giba da annamimanci za a zo annamima a gaba amma giba wannan giba shine zikiru haka bima kara, ka ambaci ɗan uwanka da abin da bai so ko da abin fa gaskiya ne kun fahimci maganan ko ka ambaci dan uwanka da abinda baya so ko da ko abinda zaka faɗin nan da gaske haka abin yake sannan yana cikin giba eh, ya zamto ba an ambaci mutum da abin kuma a wuce iyaka a cikin magana ko da ba da sharri aka yi nufi ba misali yanzu wani yazo sai a ce wane e na gari kaza e na wuri kaza mai gida kaza yana da yara kaza ya aka ce wallahi shi ne kaza da Allah ina ne yake shi muke nema mun zo wurin shi nemo baki ne ba shi ke na wadatar ba sai ce ko shi ne dai wannan gurgun nan dai ko kun fahimci magana to wallahi wannan gurgun da sallanka da azumin ka abiya a su wallahi sai dai idan shi ne yake nasaba abin da kanshi shi wanda abin yake kansa kamar misali yana da shago sai rubuta shagon wane gurgu shi da kanshi misali ya rubuta kuma an kira shi bejin zafi kun sa akwai waɗannan ko yawwa to shi ne kamar amru bin jamu sahaba annabi sulasul ne, shi ma yana shi irin wannan lokacin da ya zo ma za a roƙi Allah da zai rasu sai da ya roƙi Allah ya sa ya mutuwa shahada ce kuma ko ya zo ƙiyama ya shiga aljanna zai so a warkar da shi sai ya sa so daya aljanna sannan sai ya warke haka ya ce ma sa, kuma Allah ya karɓar mishi da ya rasu gawarsa kasa ɗaukanta aka yi saboda ya roƙi Allah kar a iya ɗauke shi a wurin kuma an yi anyan haka nan dai aka kura a kai jana'izansa to su tunanin sabai ba irin namu ba ne shi yasa za a ji yaƙi za ka ga za a shiga garin kafirai in sahabi yi lissafi ya ga alaman da wuya ya dawo sai ka ji ya ce don Allah in ya mutu ko ana cikin yaƙin nan wani ai kokari a zagaya da gawar shi ta baya a je a rufe shi a cikin garin kafara wasu sabai suka ce wani irin abu ne wannan ana rufe mutane cikin ƴan uwansu yi ba kuma za a tashi mutum tare da wanda yake so kai ba ka so a rufe ka cikin musulmai ba sai sahabi ka ji ya ce a'a ai dalili na shine dan har an kai ƙaran wani kan wannan annan sallallahu ce ku tambaye shi mai dalilin shi Ya yace dalilin ne idan aka rufe a cikin garin ranar da na ji dawakan suna sukuwa suna wucewa ta saman kabari na ana kiran sallah a cikin garin na san abin da muka fito nema mun samu sai in farin ciki manzo Allah ya ci nasara ko da ina cikin kabari ce amma in kun da ni baya kun rufe ni ba zan san ko annabi ya ci nasara ko bai ci ba kun gane magana abu ayyubal al-ansari abu ansari abu ansari mutumin madina ne lokacin da aka zo za a za aka fita jihadi abdullahi dan umar yana kusa da shi annabi sallallahu alaihi wasallam an fara yaki ba jimawa wani kafiri ya mamaye shi ya sare shi da takobi a ciki ya faɗi hanjinsa a waje hanjinsa a waje yana numfarfashi sama sama sama sai aka ce ah, ablahi bin umar ko ablahi dan abbas ya tsaya ya gadin shi ya tsare shi tun da ba zai iya yaƙi ba kuma ga shi ba mutuwa ya ba kuma ga yaƙi ƙura ta yi ƙura ana zuwa aka ce ya tsare shi aka fara yaƙi ƙura ta yi ƙura turniki ya turniki sai ya ji wani daga cikin sahabbai yana cewa ya lal ya ku mutan madina fa kuma ta na maimaita sunansa zo ku kusa shi mutumin madina ne yace karratan ka mi badarin ga rana nan ta dawo na kwamawa da samun shahada kamar yadda aka yi ranar badar yace karratan ka yaumi hunain ga ranar bambance mazaje kamar ranar hunain abdullahi dan umar ce ina zaune sai na ga ya fara kyarma abu ayyubal alfari ya yasa hannunsa na hagu ya ɗiba hanjinsa yace wallahi ya sa dama ya ɗauki takobi ya meke hanjinsa a hagu takobinsa a dama yace amma da na tsorata sai na ce da shi na riƙe shi na ce ma'azur an ta ya abaƙil abu a alfari ya ce ma'azur an ta Allah ya maka uzuri ya ce la ya ce wallahi Allah bai mun uzuri ba da na karɓi uzurin ban da ba a kira mu ba amma kai ka sayin da nake kaunan manzan Allah ba yanda za a kira mu da sunan mu, ba mu kaɗai ne mutan madina ba amma aka keɓance mu da ambato sannan yi ƙasa a gwiwa wai ina kwance a nan don zan mutu ban yunkura ba ya ce yana juyawa jini da ke zuba sai irin jaya shi ba zai iya tafiya ba dole ya sake faɗi abla ɗan umar ya ce yaƙi da ya turnike ni ma sai na ɗauki takobin nasa dole na fita yaƙi don mun ga alama ana so a kashe annabi yanzu kuma ba ta abu akil ake ba sai suka tafi kariyar manzan abu to shi ne ba an gama yaƙin ya ce sai ne tunanin in koma ni da aka bani jinyansa in ga wani hali yake ciki ya ce haka na rinka ganin matattu ina tsallaka su ya ce wallahi na je kan shi na tabbaci yana numfarfashi na ƙarshe rayarsa za ta fita ya ce da ya ji murya na ina nemanta, kawai sai ya juyo ya ce ya juyo yana juyowa ce da ƙura ma na gane inda yake kwance na matsa wurin ya ce yana juyowa sai na ji ya ce da ni ya bi umar limanin ya umar limanin aƙiba, ya umar limanin sun uku ya ce ya kai abdullahi dan umar waye nasara a wannan yakin ba damuwa ne zan mutu ba waye ce nasara ya halin da annabi ke ciki tambayan da yake masa ke so uku shine sai ce da shi innal aqibata lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin haka yace mishi yace Allah yayi nasara annabi na lafiya mu'minai ma sun samu ganima yace sai ya nada ya tsansa kaman yana tahiya yace Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yace daga nan bai jima baransa ta fita to rijalun kada kuma ahadullah alai sun gaskata alƙawarin da suka yi ma Allah kuma har yau da mithli hada fa falyamal alamilu har yau an gaskata Allah Allah na gaskata mutum ba ƙarya bane su irin waɗannan suna kakkaɓe ma dattin duniya a ranka suna kakkaɓe maka za ga duk wani abu ba ki da paracetamol kamar karanta tarihin magabata shi yasa insha Allah tun da dai zamu da karatun da gaske to za mu sa tarihi ma a ciki mu rinka samu muna jin irin waɗannan kuma Allah ya sa mu rage dogon bacci mu farka mu dan gina abin da zamu iya gina kafin nan da za a mai da danyen kasa a kan na'am hadisi na gaba babi na 30 da al-ghiba na faɗi giba shine ka ka ambaci dan wanka da abin da bai so ko na munanawa to hadisi na farko ma ce an Jabir bin Abdullah an karbo hadisi daga Jabir dan Abdullahi kala yake cewa kunna ma'an sallallahu alaihi wa sallama mun kasance muna tare da Allah sallallahu alaihi wa sallam fartafa'at rihu jifatin muntina fartafa'at rih sai muka ji wani iska ya taso jifa iska na mushe muntina wari na mushe muntina mai tsirinin ɗoyi mana ka ji ɗoyi ya gume wuri faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tun kan su magana tun da kowa ya ji a jikinsa ba bukatan sai an tambaya sai ce a tadiru na manhabihin rish kun san ko iskar menene wannan sai ce tun kan su ba da amsa ce habihi rihul ladina yaktabuna almu'minin wannan ita ce eh, wari ne iskan doyin waɗanda suka kasance suna giba suna aibanta mu'minai ne kun sa abin da ke daban tsoro malamai suka ce sani bayi ma sun fi yawan giba kuma ita sharrinta shi ne dama labari ne kuma ɗan adam na son jin labari a ɗabi'an shi shi sa ku ga a ƙwar'ani kisso shi na da yawa saboda ɗabi'an ɗan adam kar ya gajiya da jin abin da ake so ya yi Allah ya shirye rawahu ahmad malai ce an anas hadisi na biyu karkashin babin an anas radiyallahu anhu an karbo hadisi daga anas Allah ya kare da a gare shi kalar kala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yake cewa orijabi orijabi an hauda ni sama lamma orijabi lokacin da aka hauda ni sama marartu bi qaumin na shude da wasu mutane kun san lokacin da aka rishi sama ko fadin Allah subhanallazi asra bi abdihi layla lokacin da aka je bashi sallah ya ce to lokacin da aka hau da ni sama marartu bi kaumin na shuɗe da wasu mutane mutanen nan na zan su lahum zufarun suna da wasu ƙumbuna zaƙo-zaƙo min nuhasin na bakin karfe sannan kuma me suke da ƙumbunan, shuna yahmishuna wujuhahum suna jimma fuskokin sarauni da shi suna kartan fuskansu da shi ga ƙumbuna zaro zaro na bakin karfe suna kartan fuskan kamar a sa kum a rinka kartan fuska Wasu sudurahum da kirjansu su kyarci fuskar su kyarci kirjansu masu na kamanta da fuska ta ba astaghfirullah fa fakultu tunda da shi da malaika jibril ne ko Ya ce sai na ce man haula iya jibril ya jibril suwaye waɗannan a cikin wannan mummunan yanayi ƙwada sai ce haula kulu na luhuman nas waɗannan su ne masu cin naman mutane masu kafa dandali ko a zahiri ko a khiyali menene khiyali ko da whatsapp group aka bude ko a ce ai kaza kina fusa eh yawwa to kin koji me ya faru ta rubuto ita ma a'a sai kin faɗa ai mutum ya taki ta shiga uku me ya faru ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza wallahi duk wanda ya san me kabari bai da lokacin tsayawa ya kalli rayuwar wani ni na da abokai da yawa da wasu na mamaki mun zauna da su mun fi shekara shida ni na san ba hausawa ba ne su kuma sun san ni ba haushe ne amma ban san me yaran su ba har yanzu ko muna nan mun daɗe muna tare da su saboda me saboda abin da ya haɗa ku ya kaɗa ya wadatar da kai ko ba haka ba ne abin da ya haɗa ka da mutum kawai ya wadatar da kai da abin da ya fita waje wannan ai laifi ne sai ka bar shi in ba bukata ne ta sa ba kila auratayya ko wani abu zai shiga ana nema a san wani abu wannan ne sai ka bincike amma ba annabi ba sai ka bar shi ba Allah ya datar da mu sai ya ce waɗannan su ne eh, waɗanda suke cin naman mutane ko waya ka'ula fi a'radihim kuma suke kutsawa cikin mutuncin suke cin mutuncin mutane sai sun ga sun bata mutane sun musu mummunan fenti da shaida rawahu abu dawud abu dawud ya ruwaito hadisi na uku karkashin babin an sa'ad bin mu'az an karbo daga sa'ad dan mu'az ibn anas dan anas al haka ne an nabi sallallahu alaihi an karbo daga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yake cewa man hama mu'minan min munafiqin Allahu akbar ko ga wani kyau na musulunci hadisin da muka gama yanzu ba ya hana mutum shi ya yi ba shi ya aibanta wani ko ya ci namansa ko ya ci mutuncinsa to yanzu bayan ma kin hana dama akwai abubuwa biyar mun karanta fakiyatul majalis da ku a majalisi ba mi ba ba mi fakiyata amma mun yi arba'una kasa a lillisan, a masallaci kawai muka yawa ba a majalisi ba sai to to shi kenan da hankali <laughs> Eh, ina zan duba ina ga odiyan shi zan turo muku kawai sai ku je bayani sosai a duk lokacin da aka kawo miki ma gulma akwai abin da ake soki abubuwa biyar suna kan duk wanda ya ji an kawo mishi gulman wani in kika wannan duk zaki zauna lafiya wurin Allah da duniya baki da to ni da takeice mun ji ɗaya mu an hana mu to yanzu ga wannan hadisin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man hama mu'minan min munafiqin duk wanda ya bayar da kariya ga wani mumini daga wurin wani munafiki wanda shi wannan munafikin ya kasance ya ibuhu yana aibanta wannan muminin ba'atha Allah tabaraka wa ta'ala malikan Allah zai turo wani mala'ika a ranar alkiyama yahmi lahmahu yana kare naman wannan muminin da ya ba da kariya ga wani mumini daga wani munafiki Yau qiyamati a ranar alkiyama akan mai mala'ikan ke bada kariya min nari jahannama daga wutan jahannama ku kallo na ba hadisin da kyau hadisin ya ce duk musulmin da ya bada kariya ga wani mumini daga wani munafiki a farko a farko hadisin ya nuna duk wanda yake giba yana da siffa ta munafurci dan ya ce duk wanda ya bada kariya daga wani mumini daga wani munafiki dan ya nuna ke ne yanzu mai giba ya dauki sifan munafikai tun daga shi ma hadisi annabi ya ce mai munafiki na farko ya nuna ashe mai giba yana da sifa ta mai ta munafurci tun daga shi annabi ya faɗa sannan kuma na biyu yana nuna daraja da falalan kare mutuncin duk wani musulmi kenan hadisin baya ba ma kai ka ci mutuncin musulmi ba a'a yanzu ana so ka bada ne kariya ga mutuncinsa shi yasa aka ce duk wanda ya ba da kariya ga wani mumini daga wani munafiki ma'ana duk mai ta wani musulmi yana da siffar munafurci to kai da ka ba da kariyar sai aka siffanta ka da mumini kuma na biyu aka ba ka alƙawarin cewa ran alkiyama Allah zai turo mala'ika ya kara namaka daga shiga wutar jahannama an gane ko aiwa rawahu ahmad imam ahmad ya ruwaito to ga ɗayan babi na nawa talatin da biyu haka ne shi kuma annamima wanda an ce ai faɗin wata magana ta ɓatanci ga mutum ko da ko abinda ka faɗi gaskiya ne to ita kuma annamimanci shi shine naql kalamu shaf ila shaf bi qasd al-idrar daukan maganan musta'i akai ma mustabi da nufin cutarwa kun gane duk abin da mutum zai faɗa ya kai wurin wasu da nufin haɗa husuma ko cutar da wani shi ake nufi da munafurci annamimanci annamimanci yanzu an gane bambancin biyun ko yawwa wancan aibanta musulmi wannan kuma haɗa fitina tsakanin musulmi an asma binti yazid an karbo hadisi daga asma binti yazid annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace ala ukhbirukum bi shirarikum shin bana ba ku labari ba ga waɗanda suka fi kowa sharri a cikin ku a wurin Allah kamar mun ce eh faɗa mana dan mu tsara kanmu ko sai yace ce almasha'una bin namima sune wanda suke yawo da annabimanci maganan haɗa fitina da haddasa rikici da saɓani da kiyayyen juna din nagartan mutum idan aka ce ga wani yana ma kaza yana ma kaza kuma ya ji maganan daga wanda ke ya yarda da shi to zai wahala idan ba ta mai tasiri ba ko wani bangaren bai tasiri wani bangaren ta yayi karancin yi koma ki ce ko? Oh, wannan abu fa inda gaske ne haka duniya take to inda kina iya mata kyautatawa ɗari kila sai kiga kin dawo 70 in ba ki yanke mata ba sai kiga ki iya yi kamar nan mutum bai san make shi yanzu nan in akwai wani wanda ya taba dukun zama yake wani abu ko wata da ya miki wani abun da a rayuwa ya cutar da ke da zai shigo wurin nan sai kin ji duk wannan hadisin da ke faranta miki da sai kin ji wani daci a ranki karshe ma sai kiga kin bar hadisin ki koma tunane tunane kun fahimci magana haka abin yake shi yasa kuna na Aisha radiyallahu anha lokacin da aka yi mata wancan abin da Allah ya zo ya kwaranya magana sai dan Abubakar ya ce mata to kai ki je ki ma annabi godiya alaihi sarki ku ba duba ku gani annabi sallallahu sallar kansa saboda sharrin munafukai da wannan annabimancin ma muhallin shahid din kenan duk yanda yake farawa mun karanta hadisin soyayya shiga na Aisha ba har yake ce mu ta karki cutar da ni game da abin nan da ita to sai fa da aka zo fashi da yakan shigo daki ya zauna ya dade ya hira ya kaza sai da aka sai da ya daga labule ce kun kwana lafiya ba ma da ce ke ba sai da ce ku kun kwana lafiya kawai sai ya wuce to ina za ta sa kanta to ba ma wannan ba sai da ya zo fa yana ce mata in fakin sakin yake tuban ma Allah kun ji sharrin muna? in fakin san abin da ake faɗa da gaske ne kar ki je lahira da laifi ki tuban ma Allah to dan Allah wai me zai hana Allah dama ya sa su a can kasan yambon wuta duk abu ne sa a ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nari can kasa ba munafiki ba inda shi a yau fa sai ya je kasan wuta sannan fir'auna shi shigo da fir'auna kafirci ba munafirci ba shi ko munafirci ya fi kafirci a yi to duk buna annani ne zai iya raba uwa da uba ba ba da uwarta ya fa da uwa ka san dai karshen abota kenan inda ma namiji ne to zaka ga akwai wani kai wannan sakarai ne ba ma zai gane abin da ake yi kawai gaba-gaba ne ba shi ya amma kai shi nda mu huda. amma yi mace zai ka ji ana to in dai wani mutumin kirki ne na ga ya fi kusa da gida ma'ana tana nema abokin shawara tana neman wadda ba ta so ta nisa da ita ko ba ka bari? Hau a wadda in mace ce sai ki ga kin kwanta ta za ta zo ta yi girki shi ko wancan kin kwanta ma cikin kina ciwo kina jeje ce mamai na abincin ne <laughs> kina jeje yana tambayin ki to ya ce ka alaraba mu da hauka wani zama mahaukaci ne to amma muna manci na raba wannan soyayyar da kuke gani wallahi ya da uwarta ma an shiga tsakaninsu Allah ya tsare to ku fa kafarin ga magana nan ku kai shi nesa wallahi a kusa yake Mu malamai ke cewa muminai salihai sun fi shiga tarkon ma irin waɗannan ayyuka yasa duk sahabai ke tsoron da su kasance da manafurci tare da su annabi sallallahu alaihi al-masha'una bin namima masu yawo da annamimanci al-mufsiduna bainal ahibba masu bata tsakanin masoya biyu Albaguna baguna lil birri masu neman raba mutanen kirki kuma haka ne muttafaqun alai imam al-bukhari da muslim suka rawaito hadisi na biyu karkashin babin an hammamin qala wannan sahabi yake cewa kunna ma huzaifa mun kasance tare da huzaifa faƙila lahu sai aka ce ma huzaifa bin liyaman inna rajulan yarfa'ul hadith ila usman wani akwai ɗaukan magana ya kai Sayyidina usman wani duk abinda da aka sai ya ɗauka ya ji ya gaya masayidina usman faƙala huzaifa sai huzaifa ya ce sabitin nabiya sallallahu alaihi wasallama ya kuli na ji manzan Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yana cewa la yadkhulul jannata qattatun mai annami manci ba zai taba shiga aljanna ba kun gane kun ga yanzu wata ko in tana kasuwanci annami manci ne hanyar hajarta saboda ta san hajiya wance ta san hajiya wance ta san hajiya wance to amma matsalan tun kafin su samu rufin asiri suke tare da wance ita ke kawo mata kayan sallan yaran an tashi sha'ani ita ke siyo mata kaza ke kaza to yanzu hanya ɗaya da za ta iya samun shiga shine ta raba tsakanin in ta san da aka sallama wance ta san in ta tallata kayanta za a hamsa in ta nuna kaza na amma matukar wance na ta da aka yadda da ita ba za a bar ta ba wallahi mutane suna haka haka maza ofis ofis wani wurin yan siyasa wani wurin honorable wani wurin honorable shine falon gidan wani shine ofis din wani shine rufan kasuwan wani har sai ya san yadda ya samu shiga kuma ta hanyar bata wasu ko ana cin arzikin shi ne ko ana cin arzikin shi in arzikin ka naka ne sai zo ma har inda kake ina gaya ma wasu wallahi akwai rinda muka je sokoto wurin malamin mu dakta mansur sokoto tun da muka tsaya za mu sami a gidan mai wata fara ta shigo ba yadda ba mu yi ba a cikin motar nan mu kori faran nan ta ke fita har muka haƙura muka kyale mun zo kuntuwa sai wani yake cewa ina jin ko zai samun ruwa ne ko zai sai gwaiba ne sai ni ke tuki ina tsayawa wallahi faran nan firce waje tana fita wani kadangare a inuwa kawai na kwance taf sai a bakin shi gaba ɗayan mu kusan mu biyar a motan kowa shiru yayi saboda kowa ya ga abin da ya faru kuma kowa ya san arkabin da aka yi da faran nan ta fita ta ta walla ka dangare har yanzu ina ganin shi a fuska na yana kwance a inuwa tana fitowa direct yadda ka san magnet kawai ta yi bakin shi ta kawai sai ya rufe sai ta tafe ta ita ta shi arzikinsa ba wa annahu huwa abu haka wa abuka sore ne wa arzikinka ko baka motsa ba ne zo maka sai dai ba mu lalace a tashi a ka motsa ko ba ka ba ne mm. a je noma ce kai noma an bin abbas qala marra rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kuji hadisi mai ban tsoro jama'a marra rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi qabrayn annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shuke wurin wasu kabarruka guda biyu faƙala bayan ya wuce sai aka ji ya tsaya sai ya ce innahuma mutane biyun fa dake cikin kabarin nan jama'a la yu'azzibani wallahi yanzu haka ana dandana masa azaba wa ma yu'azzibani fi kabirin to abun tsoron shine ba fa kuma ana musu azaba akan wani abun da su sun dauke shi babba bane wa ma yu'azzibani fi kabirin ba fa ana musu azaba a cikin wani babban al'amari bane su a tsammanin su amma ahaduhuma ga dalilan da suka janyo azaba amma ahaduhuma kun ga ɗaya daga cikin su fakana la yastatiru min al-bawl inda fitsari kawai bai damuwa da katange daga al'aurarsa kawai su su gari shi kenan ina maza waɗanda suke wurin masallaci daga duk jefan hanya hanya ba kishi wannan hadisin ya fi gaskatuwa akan maza wa amma shi ko ɗayan abin da ya janyo masa azaban kabari fa kana yamshi bin namima ya kasance yana yawo da annabimanci jini wannan riwayar Imam Bukhari da Imam Muslim akwai riwayar da Imam Muslim yake banta da ita shi a riwayar cewa sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ballo wani reshen bishiya kun fahimta ko da ya ballo reshen bishiya, na farko kun ga an rabo reshen da uwarsa daga nan matakin bushewa ya kama sannan kuma sai ya tsaga shi biyu kun ga mutuwa ba kusa a ce reshe ya mutu sannan sai so ka ɗaya akan wannan kabarin ɗaya akan wancan kabarin kabari kuma ba wurin ban ruwa ne, busasshe ne sai ce innama yukhaffifani alhumar azab ma yi basa ina fatan daga soka musu wannan itacen da na yi abinda za su mora daga annabta na an ɗage yi musu azaba amma sharaɗin azabanta ta tafi gaba ɗaya shine idan waɗannan itatuwa biyu ba su bushe ba da zarar sun bushe azaba ta dawo to kuma sun bushe an fahimta? mara dai sun samu rahama annabi na wucin gadi tunda ya zo kabarin to rahama ya zo amma mutuwarsa a kan wancan ɗabi'a ta sa kuma azaba ta dogi Allah ka shiryar da mu babi na talatin da da uku na babi na talatin da uku alkalibu ƙarya ƙarya hadisi na farko an sufyan bin usaid an karbo hadisi daga sufyan dan usaid al-hadrami qala yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kulu yana cewa kaburat siyanatan yaudara ta girmama an tuhaddisa akhaka a wayi gari kana ma ɗan uwanka magana hadisan maganan da huwa laka bihi musaddiqun shi wanda kake ma maganan yana gaskata ka ya dauka gaskiya kake gaya mishi wa anta lahu bihi kadhibun alhalin kai ko ƙarya kake shimfiɗa masa maishi wanda Allah sallallahu alaihi wasallam girma yaudara ta girma wannan yaudara ta kai girman matuƙa. a waye gari kana ma mutum magana shi ya fi kankancewa na gaskiya ke gaya mishi yana ta hawa yana ta hawa ana ta ɗora shi annan ta ce amma kuma kai ka san wallahi ƙarya kake ba gaskiya kake gaya mishi shi eh, zan da jira nan talata insha Allah ni da wanda za shi tsaye mu shi an gane ko rawahu abu dawud abu dawud ya ruwaito hadisi na biyu karkashin babin al-bahz ibn hakim qala yake cewa haddathani abi mahaifina ya bani labari an abihi shi ma ji daga mahaifinsa ne qala yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu naji manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yana cewa wailun bone ya tabbata kalman wail malamai sun ba ta fasara daban-daban wasu suka ce shiga uku da lalacewa wasu kuma suka ce wadin finari jahannam wani kwararo ne kwazazzago ne a cikin wutan jahannama wanda ita kanta nama tana kai karan shi wurin Allah saboda sharrinsa a cikin ta to duk da wanda aka dauka babu alkhairi a ciki Allah sallallahu alaihi wasallam ce wailun bone ya tabbata lillazi yuhaddithu ga mutumin da yake ba da labari ya rinka yin magana fa yakzibu a cikin maganar nasa ya rinka yin ƙarya li yudhika bihi alqawm ba dan ko ba sai dan kawai mutane su rinka yi masa dariya anan sallallahu alaihi wasallam ba ya ce bana ta tabbata gare shi ba dan ya ƙara tsoratarwa ce wailul lahu wailul lahu bane tir da shi tir da shi ya shiga uku ya shiga uku azaba gare shi azaba gare shi duk da wanda aka fassara to ko kun sa'ad da waɗannan labarurrukan na whatsapp da ake samu na comedy sun ne duk suna iya shiga cikin wannan ko mutum ya faɗa wai saboda tsabar rashin hankali sai mutum ya turo abu sai a ce tura wa group goma kuma sai ka ga wani wai har a ce dan annabi in kana so ka ji labarin alheri musamman mata sai a ta kawata abin har da fulawoyi a ta ingiza kuma wani abun ka ɗauka tun a layin farko za ka gama zagin Allah ake a cikin shi ba daidai ba ne Allah shirya ta mu hadisi na uku da ke cewa alibini mas'udin radiyallahu anhu da Allah da badari karatu muke ku tafkuban wuri eh an Mas'udin mas'ud radiyallahu anhu alaikum salam an karɓo daga abdullahi dan mas'ud Allah ta'ala ya ƙara da a gare shi qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yana cewa ya ce inna sidqa lalle ita gaskiya da kuke ji da gani yahdi ila yana shirya taswa zuwa ga nagarta wato aiki nagari idan mutum yana da gaskiya to za ka ga ayyukansa na gari suna yawa da gaske abin da ya sa sai na abubakar ya tsaye ma kowa zarra kenan ya ce shi bai taɓa karya ba tun kan ya musulunta haka sai na usman wata rana an fusata sai na usman wani abu ya faru aka ɓata mishi rai da sai na usman ya fushi ya ce na rantse da allah tun ina jahiliya ban taba karya ba ballantana bayan na musulunci ya ce a tambayi tarihi kuma ga iyaye na. aka yi ko iya bincike ba a samu ran da ya taba karya ba A ne mutum <laughs> wa Allah ya ba su ke ma ki samu <laughs> an gane ko ya ce wallahi bai taba karya ba a jahiliya ko a musulunci an gane ko haka haka haka nana asma binta abi bakari radiyallahu anha lokacin da annan suwa sallar suka fita da sayi na abokan suka bar gida Sa'a za su yi hijira sa abu jihar sun zo gida a fusace da suka gane ba su nan sun zo gida suna zuwa akrabul ba suka buga kofa sai ta bude Suna zuwa ce aina abu ina ma'aikinki ta ce baya ciki muhammad ta ce shi ma bai ciki abu jihar sai sa gefen tsintsiyar hannun sai buge fuskanta ya ɗanta da itace nana asma ta ce faɗi ta yi kuma ta faɗi da jini ne a gefen bakinta amma ba abinda ba ta yi ko gizo ba ta yi ba juya wanda ya ce makaryaciya ta ji ta fashe da kuka Ke kuka ke kuka ma'ishi da ta yi sai take cewa wallahi jininta da ya zuba bai zanto mata komai wani ta sa kan haƙƙi ne amma aibanta a tarihinta wani ya ce mata makaryaciya wannan abu ya zo na a rayuwarta ta fa san ba ta ƙaryan ba ba ta san ba ta ƙaryan ba amma ta ce mishi ta juya ta ce ma Abuja an ta rantse da Allah ta fi ƙarfin da imani a zuciyarta ce ƙarya ta wuce gaban nan ba irin matansu ne kwashe-kwashe ba haka ta gaya ne ta ce wallahi ta fi ƙarfin da imani a zuciyarta ce ƙarya wallahi ta wuce gaban nan ko kashe ta ko za su ma'ana ma suna za su dawo su kashe ta ne to ta gaya musu to mu yanzu ta zo ta ga yadda ake ci abinci da ƙarya abinci ma wannan hadisin na mat'amu ko haramun wa guziya bil haram wa kaza bil haram an la yustajaba lahu shi yasa a shiga bala'i ai ta addu'a ta addu'a Allah ya banza da mutane to Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ah, inna sidqa ta gaskiya yahdi ila birri yana shirye da mutun zuwa ga nagarta aiki na gari. walbirra shi ko nagarta ayyuka nagari ya haɗi ilal janna sakamakon su suna kai mutum aljanna Allah ka kashe mu a kansu wa innar rajula haka nan yace lalle za a samu mutum la yasduku yana yin gaskiya hatta yuktaba inda Allah siddiqa hatta an rubuta shi a matsayin mai gaskiya a wurin Allah Allah ka samu a cikin su dan sarkin sunayenka wa innal kadiba haka nan ƙarya ya hadi ilal fujur yana shiryar da mutum zuwa ga fasikanci wa innal fujura fasikanci ko ya hadi ilal nar yana kai mutum zuwa ga wuta na billah wa innar rajula la ziba, haka nan mutum yakan rinka yin ƙarya hatta yuktaba inda Allah kazzaba har sai Allah ce kai wannan makaryaci ne ba ni bashi ko raba ni da shi muttafaqun alayhi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito babi nawa 30 da hudu Allah ya muku albarka alkahinu boka wal'arraf da ɗan duba suna da bambanci alkahin wanda zai kulumboto ya ce ko a ɗaura ko a baɗa ko a karanta a tsaye sanda rana za ta faɗi ran laraba kun gane ko a rubuta da jinin haila a sa a wuri kaza ko a yi kaza ko a birni ko a ɗaura kaza ko a shafa kaza ko a tagana kaza a shago ko a kaza alkahin wannan ne kahin al'arraf ɗan duba kuma shine wanda za a je to shiru dai ta shekaran ta kaza kenan ko dai an sa mata hannu ne sai ya duba ya ce eto eh da matsala ko kuma abu kazan nan da ya bace wane eh kidnappers yana nan dai tsakanin birnin gwari da kaza amma fa yana wahala sai an yi da gaske ko ko a ce kai wannan takaran karka yi shi a 2019 akwai kura sosai akwai wanda zai mutu a 2023 sai ka hau kujera haka take kun abu ya bace a zo a tambaya wani hali yake ciki shi ne yawanci a jahiliyan abu ya bace kan zo a tambaye su ce na wuri kaza ko abu kaza ana yi yanzu har da calculator ma suke yi su ba su da calculator ake bugawa a tansun a filosof yi sosai ba kiyama ke zuwa ba to ai na ta ganin sauyi yi ta ganin sauyi kun gane ko Hmm, masu buga ƙasa annan sallallahu alaihi wasallam yana cewa abdabul makani inda Allahil aswak wurin da Allah ya fi ki a duk duniya kasuwa ce ku gwada da kyau ku kai a duk kasuwa duk kasuwa da ta amsa kasuwa sai kaga akwai boka yanda akwai rumfan ne sai da sai ka mace ta je ta sai gwanjo nan ta sai ka can ta sai ta wuni wuraren tun tara take kasuwa sauraron karfe biyu kuma sai ta tuttarka a leda ta shiga wata rumfa haka ne ni a zari akwai kasuwannin da na sani inda hajjira ake layi wata tafi kuma wata ta shiga wata ta shiga wata ta shiga duk kusan kasuwannin duniya akwai waɗannan sai dai in ba ku sani ba duk kusan kasuwa duk kankantanta akwai boka a kasuwa hmm. in ba abokan a wurin akwai aikin shi wani shagon kana shiga za ka ga an ɗora ɗin laya an sakale shi wuri kaza wani shagon ka ga sai gab da za a tashi an zo ana hake-hake za ka ce za a sa kofa ne bizna laya za a yi wani lokacin ma dabba za a bizne da wani to ga ga cakuduwan maza da mata ga faɗi ɗan yan luwaɗi da ƴan maɗugo da mazinata duk a kasuwa suke mata su. anan ga ɓarayi ga shi ga tabarruji ga cin riba yasa duk unguwar da take kusa da kasuwa tarbiya na wata wahala mun tattauna da yan kawo abin da ke wahalshe su nace dole ko wahala ga ta shaga kasuwa baki ta shiga ya mabidi sannan kuma duk sati a taka muku gari da kaza ai dole tarbiya ya wahala ka ai kuna ma kokari na farko hadisi na farko an muawiya bin al-hakam an karbo daga mu'awiyata bin al-hakam as-sulami kala yake cewa qultu ni da kaina nake cewa ya rasulullahi ya manza Allah sallallahu alaihi wa sallam umuran Allah sarki kun ji sabai su kullun so suke a tsarkake su ba damuwa su ne su wahala ko su ji daɗi ba kawai su tsarkaka haka nan fa zai samu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya manza Allah sallallahu alaihi wasallam umuran wasu al'amura ne kunna nasna'u hafil jahiliya mun kasance muna yin su a jahiliya ma'ana ya hukuncin su a yanzu ma ci gaba ko mi watsi da su menene su yace kunna na atil qur'an wallahi mukan je wurin boka yace ba mu abu ya abin yake qala ta annabi sallallahu alaihi ce fala ta'tul qur'an daga yau ka ku ƙara zuwa wurin boka kun gane magana kar ku je shi yasa wani kuma bayi ne kamar sai da abubakar ya taba yanta ya taba yanta wani bawa ya san bai da kuɗi amma kuma dai 'yar eh, bai bawan shi ne bai ma yanta shi wata rana sai zo mishi da abinci har da yake sai yake cewa ah, to kai wannan abincin da ya fi karfin ka ina ka same shi sai ce ai a da kafin in musulunta kafin zama bawanka na iya tsafi da sihiri sosai akwai wata mata kun ji mace ya faɗa ya ce akwai wata mata da neman tsafi neman ta sihiri sai ta tafi ba mu ƙara haɗuwa da ita ba sai yau na je kasuwa sai ga ta zo cin kasuwa bayan shekaru Allah ya ban sa'a ko na gane ta ta ce mata kuɗi na sai ta lale ta bani ya ce to mu kuma duk da bayinka ne yadda kake kyautata mana sai na abubakar irin boyan da geznan da yake ɗorawa in yana sa gezna da boyan ɗin irin shi bayansa suke sawa da sallah <laughs> kina iya mahajjar ɗinki haka kun fahimci magana? eh to ya ce yadda kake kyautata mana su fa da kansu bayin suka zinka ce mai da Allah ko za ka sa wanda ya fi namu daraja don a rinka gane ka daga cikinmu haka gaske ce mu oga ko za ka ɗan rinka sa da ta fi namu tsada sai a zo a yi ta tambaya ina yake sau da an gansa iri ɗaya da bayan an yi anko wani lokaci to ya ce da muka ga yadda kake kyautata mana sai na siyo na kawo maka saboda nima in faranta maka kun ji dalilin shi ko? sai sai na abubakar ya fata wuna ya haɗe ta farko yana cin na biyu ne suna hira yake tambayan shi ya ce sai na ga ya sa ya tsanshi yana danna kasan harshen shi sai da ya aman abin da ya ce har da ɗoriyar ma abin da ba ni na ce ba sai da ya amayar shi ne kawai sai ya fara koro mai hadisi to wannan ba shi ya bokancin ba ba shi ya je ba wani ne can wanda da bai gaya mai ba shi halal ne a wurin shi ko da ya gaya mai ɗin ma halal ne a wurin shi tsantsini ne ya sa shi haka ya ce an naji annabu na cewa duk fatan da ta gina da haram to wuta shi ke cire wannan tsoho mu je ko don muka inda nake so hadisi na biyu yace an safiya an ba'adi azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga safiya daga wata daga cikin iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam ani nabi sallallahu alaihi wasallam daga wasu daga cikin iyalansa kuma daga manzon Allah din tsira da amincin Allah tabbata a gare shi kala yake cewa man ata arrafan duk wanda ya tashi ya taka wurin ɗan duba fasa'alahu an shay'in ya tambaye shi game da wani abu ko mun girman wannan abun ko kankantan sa lam tuqbal lahu salatun ba za a taba karɓar masa salloli ba 40 laila a tsawon kwanaki 40 yayi aikin banza in bai yi su bai kafurta in yayi su kuma ba lada ga mari ga abu na uku hadisi da uku an abi an karbo daga abi huraira wal hasan da al hasan al basri an annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah kira da aminci Allah tabbata gare shi kale yake cewa wacce man ata arrafan shine muka ce dan duba ko wannan kuma yace man ata kahinan wanda yaje wurin mai kulumboto mai daurawa ya bada kun gane na ga muku bambancin su a baya yawwa fa saddaqahu bima yaqul ya gaskata shi game da abin da yake fara na sare ya ce ga maganin farin jini ga na kasuwa ga na siyasa ga na jini ga na kaza duk waɗannan ga na sa'a ya gaskata shi bima yaqul aka abin da yake fara faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam to shi kam wannan ya kafurce mu abin da aka saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine alqur'ani rawahu muslim imamu muslim ya rawaito hadisi na hudu an abi musa al-ash'ari an karbo daga abu musa al-ash'ari Allah ya kare ta a gare shi qala anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa lallai manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi bari'a ya kubuta ya barrantar da kanshi yayi babu ruwana mina salika daga wanda take kururuwan kukan mutuwa wanda aka yi mata mutuwa za ta fashe da ihu a dangajin ihunta kun fahimci wa gana yanzu yawanci wasu ma dinna karya suke musamman in ba waɗanda mutuwan ne nasu na jikinsu ba wata mahaifiyan abokin mutaras wata mata fa ta zo talin halin tana hiranta da wasu muna kallanta wallahi ina tsaye muna jiran gawa sai da ta shiga lungun gidan ta tabbatar da Ya'yan da waye da dangin sun ganta mata sai ta cire takalmanta ta rike a hannu ta yanka ihu ta tafi da gudu inda na kasa guri na ce to munafuka makaryaciya sun sani wani lokaci ban juriya. da an hau nake an ke jurewa ko a yi ta ta ƙari kun gane to annan sallama ya barranta ma'ana mai irin wannan an je lahira ba zuwa annabi da shi wal da wanda take aske kai saboda musiba mutane jahiliya na da suna da wannan har yanzu ma wasu daga cikin arna suna yi na san wata mata a nan tana suya sai da kirista ce da mijinta ya rasu sai ta aske kanta to wasu suna yi har yanzu wa da wanda yake yake me yake yaga riga lokacin da ya shiga musiba shine ashaka wanda za a rinka kamun riga ana yagawa na bari na lalace na shiga uku ko wayo ni Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ruwan shi da waɗannan mutane uku mai kururuwa saboda kukan mutuwa mai aske kai saboda musiba mai yaga riga lokacin da musiba ta same shi babi na talatin da da na da biyar kuma kun yi shakka ana kun fara gajiya ko to eh, an nihayatu anil mayyit yin kururuwa ga mamaci wannan babin yana da matukar hatsari da muhimmanci wato mutuwa yana da zafi da radadi da daci kun gane ko amma wannan kururuwan yana janyo ma mamaci azaba shekul islam ibn taymiya zai yi bayanin hatta nau'in azaba mun kun karanta fiqh sahih fiqh sunna sai ku fike sunna an bambanta ban Allah da zan dubo babin in zo karanta muku shi bai da tsayi saboda musamman mata suna buƙatar irin wannan karatun kwarai da gaske duk da alhamdulillah yanzu ana ta karatu kuma ana ganewa amma kun san mutuwa bai da dadi ne yana da ɗaci yana da zafi yana da duk abin da yake da shi an fahimta yawwa to wannan kukan mutuwan a nasu masu yana don yi wa mamaci ma azaba a kabarin shi da kukan da wasu suke yi to shekul islam ne jami'a ya bayanin hadisin da mai ake nufi da azaban da ne da ya faru da sauransu almuhim da ya mu kiyaye an ummi atiya an karbo daga ummu atiya radiyallahu anha Allah ya kare da gare ta kala take cewa akhadha alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama indal bai'a manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi akhadha alaina yayi alkawari da mu mun yi masa alkawari mun rika daga gare shi Allah na nuha akan cewa ba za mu taɓa kukan ihun mutuwa ba kuka daban ihu daban wannan ihun ake hana amma ƙwalla na mamaci wannan ana ma san shi in an mutum mutuwa a ga ƙwalla tana ne suna bibiyan juna a fuskansa an gane ko saboda lokacin da ibrahimul mu'azzan ɗan annan Sulawar Sulawar ya rasu ina ga abdurrahman bin auf ko wani daga cikin sahabbai da ya juyo sai gama da Allah yana kwalla yana zubta hawaye sai ya ce da shi wa anta ya rasulullah wanda Allah yanzu kai ma haka kan faru da kai to buya kenan sai ce da shi innaha rahma ta kai wani tausayi ne da jimamin rabuwa da tausayi ga yaro da jimamin sabo da muka da shi kun san yara san da suka taso ba su addabe kan nan ba kuma sun bar liability ko wanda ba sai ka musu wanka ka kaza ba lokacin da ake dan fara moran su din nan tana da dadin sha'ani ba lokacin da kina daki duk yanda kike zaune sun shigo baki damuwa amma san da suka kai kai ban san hauka da Allah sai ku rinka shigo ma mutum koya ne kaga ma haukaci kun fahimci magana ta nan lokacin sai kaga in mata ce ta ice ki a gida in namiji ne wai kai yau ba makaranta ne ko ko shagon naku ba ku bude ba ne kana karin ke ne ya baki wuri ki sake to wannan lokacin da yaro kan zo ya fada a kirjinki ya kaza ya juya nan ya juya can ya dauki wayanki ma ya tsoma a ranka ce ko oh, dan albarka ko ba ku yin haka eh farkon fitowar blackberry akwai wadda kanwata ne ma kawai ta dauki blackberry ta tsoma a kofin shayi ta ce anti anti ta ce tana shan tea sai da za ta jerin ɓalɓalɓal alamar ruwa ma ya ce ganna yana tina ita kawai aka ji ta fashe da kuka ta fashe da kuka ta ma rasa mami za ta yi bayarin yin ita fashe da kuka lokacin blackberry sai wane da wane eh shi a ai ba kukan ne laifi ba misali in kururuwa kuka mai sauti eh kun fanci eh a wani yace na shiga uku na bali na lalace kaman kina nuna ba Allah ne ke rikon ki ba man kenan kun gane magana dama alaysa Allahu bitasin abda dama ba Allah ne ke tsaya ma bawa ba kenan dama kin dogara ga wannan ne shine zai baki shine zai kaza ai ba shine karfin ki ba sai ta Allah ma dan ya nuna mana haka sai ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso ta maraici manzo Allah bai taba sanin dadin uwa ko uba a duniya duk wannan dadin da dake ji shi bai taba jin ko da bai ji ba amma ya hana ya addabi ya buwaye duniya bai hana kai sai ma da aka zo aka ce duk duniya in bata bi shi ba ta halaka wa in tuti'uhu tahtadu kun gane to abin da ake so akwai a miki cikakken tawakkali in kina da Allah baki da asara hmm. hadisi na na biyu ko an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala an karbo daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kare da a gare shi yake cewa ah, qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yace laysa minna baya tare da mu ma'ana baya daga cikin masu bin sunnan mu mallaqamal hudud wanda ya rinka marin fuskansa wa shaqqal jiyub ya rinka yaga rigansa wa da'awa bi da'awal jahiliya rinka kiraye kiraye irin na jahiliya lokacin da mutuwa ko rashi ta same shi yanda wayyo Allah na na bani na lalace ina dan sa kaina shine da'awal jahiliya rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya ruwaito azul zalunci ya kuri mun kai shi da ko wajen ko maka kila wala mu kama kai ba shafi na 68 nake so mu tsaya karshen babu hijranul muslima an gane raba biyu ne kadai a yaku ne ko mu tsaya a nan ɗin dai abdulmu zalunci malai ce an jabir bin abdullahi an karɓo daga jabir ɗan abdullahi radiyallahu anhu allah ya ƙara da a gare shi anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo allah tsira da amincin allah tabbata a gare shi yace ittaqu zulma jama'a ku kiyayi zalunci fa inna zulma domin zalunci da kuke gani zulumatun dubbai ne ba duhu ɗaya ba dubbai ne yau malkiyama a ranar alkiyama muttafaqun alai imam al-bukhari da muslim suka rawaito a wata ruwaya ce Addu'a wanda aka zalunta tsakaninta da Allah babu shamaki na biyu an abi musa radiyallahu anhu an karɓo daga abi musa Allah ya ƙara yadda a gare shi annan nabiya sallallahu alaihi wasallama kala manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace inna Allah lallai Allah madaukakin sarki la yumli lizalim yakan yi jinkiri ga wanda ya zalunci yakan yi jinkiri ga azzalimi hatta idza akhadahu har sai an kai matakin da ya gama mai jinkiri idan ya damke shi lam ko ba zai sufuce maka ba wata riwaya sai haka da hannun shi ya jam'i ya rika ya sa yatsansa a tsakiyar yatsansa hudu ko kuma yi haka ya danna ya ce don Allah ya jamke shi to ba kuma zai iya kwacewa ba la yumli lili zalim kan yi jinkiri a ce dan kaga mutum na zalunci yana cin nasara ba alaman ya tsira bane kun gane yawwa hadisi na ku an abi hurairah radiyallahu anhu an karɓo hadisi daga abi hurairah Allah ya kare yadda a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala man tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yana cewa atadruna mal muflis ko kun san wanene ne mara rabo matsiyaci dan ji haushe ko sai suka ce almuflis? muflis ba kowa ne matsiyaci mara shi ba fina a cikin mu face man la dirham wala mata wanda mutumin da Ladirham babu karansi ba kuɗi a ƙasa da zai iya ƙirgawa ce ga kuɗi gare shi wala mata kuma bai da kayan kuɗi bai da asas ba commodity hmm? wani bai da kuɗi a ƙasa sai ka je yana cewa wallahi ba babu bane yanayi ne amma kai hakuri ka me ya faru akwai wani gidansa ko filinsa Abuja da yake kasuwa ba a gama ciniki ba kun gane sai ka ga kila hatta kuɗin da zai je Abuja kuɗin motar da zai samu ya je Abuja a lokacin mai da shi amma na gama cinikin fa motar ma sai ya siya ya kyauta da shi ni na san mutumin da a 2001 ya ba da kyauta na ji labarin mutumin da a 2001 ya ba da kyautan gidan naira miliyan 700 a abuja 2001 na faɗi shekarun ne saboda ku kirga shekara 18 kyautan gidan naira miliyan 700 processor bai suka fasara fassara irin fassarar 'yan najeriya ko yanzu ana ce ai matsiyaci ne mai ake nufi eh talaka ne wani iri kafi da matsiyaci ne lokacin ba ta aure ya zai da masara zai ja ko shi zai ja wata kuma an taɓa gaya mana za ka ce ƙul'ani za ta ci sun bai ce magana ya eh, ƙul'ani za ta ci to mun dai gode Allah ta ayyar da ayyar da waya da ƙul'anin yanzu kuma ana ta nadama na ce o oh, ikon Allah ya <laughs> kallo suka ci zuni ba sun kama kura yake kila <laughs> rayuwa abun ban dariya da abin da ya sa kuka dariya rayuwa ta rana sai ka tuna sai ne sai ba ka dariya to suka ce shi ne wanda bai da kuɗi bai da kayan kuɗi fa ƙada sai annan sulasu ne ce kamar yace ce dama na yi tambayan ne don in sai ta tunaninku innal muflisa min ummati lallai fallafashe matsayaci al'ummata man ya ati yawmal qiyama shine wanda zai zo al qiyama bi salatin ga salla mai kyau yanda ake so kuma yayi wa siyamin ya kuma zo da azumi yanda ake so wa zakatin ga zakaya bayar in mai dukiya ne amma matsalan shine wa ya ati ta mahaza sai a zo gashi ya zagi wane wa qadhafa haza annabi man eh, giba ya shigo wa qadhafa haza ya jefi wane da cewa fasiki ne ko fasika ce kun gane ko shine kazafin aiko wa kala mala haza kuma ya ci dukiyan wani ya danne kila na marayu ma inda yafi bala'i wa safaka dama haza ga jinin wani ya zubar wa zaraba haza kuma ya bigi wani fa hadalin hadamin hasanatihi sai a dauki kyawawan ayyukan shi a ba wancan wa min hasanatihi kai wa min hasanatihi wancan ma dauki kyawawan ayyukansa a bashi ana cikin haka fa in faniyat hasanatuhu idan kyawawan ayyukansa suka kare ko qabla an yuqda ma alayhi alhalin ba a gama biyan abin da ya kito na haƙoƙin mutane ba ukhiza sai a rinka ɗiba min khatayahum daga laifinsu dama ai wani da'ul mawazin alkista ko tunda awo dama za a yi to yanzu sai a rinka ɗiban su laifinsu ana rage musu dama a lahira ko a baka lada ko a rage ma zunubi duk zai amfane ka kun fahimci magana in an baka lada ma'aunin ladan ke sama in ma an rage zunubi ladan zai ƙara ɗaga shi suke lahira mai nauyin ba ƙasa yake ba sama yake yi. bambancinsa da duniya kenan to sai a rinka ɗiban su laifukansu fatsuri hat alaihi a jibga a kan shi sun matsuri hafin nari sai kuma Allah ya umarni a ɗauke shi a jefa shi a cikin gidan wutan jahannam wallahi na hadisi yana da ban tsoro kwarai da gaske in mutum ya tsira ta wata kofar sai ga wani wurin ya cafke shi babi na nawa a wallahi da bakwai ne jama'a ba ku kirga <laughs> ba ku kirga alzulmu ba ne ina yin wannan ne saboda ina so mu yi shi a group din WhatsApp da muke na umma asusatin umma wannan mai sunan shi umma ke kina ciki kamar ke kadai ce a ciki ko ina ga ke kadai ne a ciki muna yin wani wani islamiya na WhatsApp kunyi kunyi to a bige ni man yawwa to a lallashe ni sai in za ku tunda haka ne <laughs> zan sa ku insha Allah zan dawo darasi na a group din nan ba da jimawa ba shi kamar islamiyya group din yake saboda malami zai karatu ya sako daga karfe 8 har zuwa karfe 4 duk lokacin da malami zai ke sako karatu ne ina ciki malam nura na ciki malam khamis tsidi na ciki malam usman zulkarnain yana ciki shi qur'ani yake qur'ani ana karantawa ai gyare gyare sai a turo kun karanta kin turo inda gyara malamin zai ga gyara miki kurakurai kun fahimci magana ni kuma usulul salasa ina yin tauhidi wannan zan zo in sa shi sai sa nake kirga wannan ina yin tauhidi ne yanzu a ciki in aka yi darasin ma za mu sako mu da an ba mu dama daga takwas zuwa kudu na yamma mu yi karatu mu sako za mu yi sako takwas na safe karfe ɗaya na rana ba dai za mu wuce ba to daga wannan hudun zuwa karfe tara na dare zuwa tara na dare su kuma an ba masu saurari daman su ji ba mu wuce minti goma ko sha biyar a darasin kun gane in suka ji su kuma daga karfe tara nan zuwa goma ne ko karfe nawa ne ake rufe group ina ga goma ne eh an ba da daman su kuma wanda suka ji su yi tambaya abinda ba su fahimta ba shi kuma malamin zai shigo yana amsa tambayoyin da aka yi in kuma su ba su yi tambayan ba shi kuma zai sakin question a cikin abin nan sai ya turo to duk wanda ya saurari karatu zai faɗi ya saurara kun gane duk wanda aka yi karatu uku ba ji duriyar ta ya nuna bata ta nan sai a cire ta ta yi bashi <laughs> in tana da uzuri ai za ka sanar kila ta sai da waya ta cika kayan auren yadda kun ga an san wannan tana nan ita ba dai ta kusa ne eh amma wanda ta tafi can tana cikin oriflame da central market shi ke sai a bata a can <laughs> Na wata rana akwai matsalan data eh to ai shine aka ce uku har uku ba sati uku kenan ba eh mana a da undiri ma a sati uku ne idan aka yi ra'ayi a tanda in an gama akwai monita a ajin ai kuna gani akwai monitan duk za ta duba ma in kina online wallahi duk suna sani yadda ka sa aljanu sai sun faɗa miki su ce kina online ran kaza ga watan kaza da karfe kaza shine last thing dinki to kuma ranar an yi darasi so da ta ta kawo listin ta ce ga wanda suka yi attendance ga wanda suka ba da uzuri har masu uzuri da suna faɗi gurufin din yana da yana daɗi kuma ana rufe shi ana kulle shi za a yi darasi ake buɗewa da an gaba za a rufe hmm, islamiyya ne online akwai wani soja ya ce shi akan ruwa yake amma ta na yake karatu to abinda ke ban sha'awa ya sa nake yi gaskiya da yawan wanda suke gurufin din suna koyar da littafan da muke yi wasu su malaman islamiyya ne shi ne ke ma kina ciki take ringa koya mu ko kawayenki ko ƴaƴanki kuna kusa ko kowa sai kun wahala ba haka ne to mu je babi na kusa da ƙarshe malam ke alhafad babin da zai magana kan alhafada wal bugudu da keta ko bakin ciki ana bin hurairah ta radiyallahu anhu an karbo daga abin hurairah Allah ya kare da gare shi annar rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala man tsira da aminci Allah tabbata gare shi ce iyyakum wal hasad na hore ku da yin Hassada. na hane ku kar ku yi hasada ita ce zunubi na farko da aka saba ma Allah a sama lokacin da shaitan ya ma annabi Adam sujada ita ce zunubi na farko da aka saba ma Allah a kasa lokacin da dan annabi Adam ya kashe ɗan uwansa dan Hassada ce ta janyo kun gane ko kuma ita ce zunubin da duk mai yinta sai ya hada da wasu zunubai sannan zai iya yinta ba la yi amince ya hasada ita kadai ba duk mahasadi makaryaci ne duk mai hasada a duniya to makaryaci ne haka nan duk mai hasada dan bakin ciki ne ita zunubi ne wanda duk mai yinta akalla sai ya zunubai biyar sannan take samuwa ita Allah ka nifanta mun gode ma Allah da wallahi ba hasada mu a zuciyarmu wallahi wannan ka muna gode ma Allah duk wanda zai ci gaba Allah ya ƙara masa ci gaba aje kenan ba wani zai cika kasan mu ne kan mu ma nawa ne muka fi nawa ne suke fatan su zama kaman ka to me yana damun wani kanka <laughs> ba wani abin damuwa a duniya jama'a wato daga cikin wahalar da maki a duniya ya kasa gane me ke bata mare kun taɓa fahimtar wannan ko a firamari yara wannan da muke koyarwa in wasu ka gane ga abin da ke sa yaro kuka wani wallahi zai wuce kawai sai tsokane shi <laughs> akwai yaran da aka kawo nan makaranta wai shi da ya zo tun kan sa ta aji shi ya ga abokan shi a babban ajin ɗalibai na su kuma yaran da suke ba aji a ɗalibai na shi daga wata makaranta suka zo sun zo da wani background din kun fahimci magana to shi kuma bai da wannan background irin nasu kawai sai ya zo wai yan ajinsu fa ɗan yaro ɗan nursery wanda ma shi ɗin ya girma yaron sosai a shi yake ta zubo shi a kan wanda yi wa ce mai an raina ba wa aka kawo ka ajinmu kawai na zo nema yaro yaro zo mahaifiyar ta zo to maraya ne mahaifiyar ta zo muka tattauna ce ya zo yana ta mun ga gida na ce ki turo shi da ya zo na ce sai fada ne maka interview na baka aji ba za ka iya ajin da kake so ba wani ya ce malam zan iya ai zan dage na ce babatun dagewa ba ne suna da abin da baka da shi ina so ka yi karatu ne yadda za ka amfana kaza kaza ya ce shi dai zai iya sai na ce to mu je ma intabiyun ajin da ne miki inda Allah ya tona mu asirin nan ajin yake so a kawo shi lokaci inda muke na fito da shi daga can kawai sai na hanyar dan ɗan ƙaramin yaro zai je ya je hanyar ba ce laɗe yana mai haka wallahi wa yana ce mai wai karye ta karye a kan shi a kan shi can ina zuwa na ce mai kai sai don na da gudu shi ne zuwa wallahi a ce wai suke zuga suke zugo shi karye ta karye ta zai iya to shi ne ta bashi baki ya dinga kuka a ofis na ce mai kai kukan da ya ka gama amma ni na sa abin da shi ne na taimake ka na gaya mahaifiyar to yanzu ban da masoyi kusan kamar shi a makarantar har bai so ya ga bana nan har bai so ya gani yazo zo maman ta zo tana ta godiya na ce to da na biye muku a can da shi kenan da kuma yanzu ba godiya zaki ba zuwa zaki ki ce ba a karatu <laughs> ba zai gane ba sun fi karfin shi ya hakuri mu je annabi sallallahu alaihi wasallam na hane ku da yin hasada fa innal hasada domin shi hasada ya akulul hasanat yana cinye kyawun ayyukan mutum kamata akulun narul hatab kaman yanda wuta ke cinye kirare rawahu abu dawud hadisi na biyu amin zubair an karbo daga zubair bin al-awwam na awwam radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala man Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yake cewa dabba ilaikum da'ul umami da'ul umami qablakum dabba ilaikum ya zo gare ku menene ya zo da'u wannan cutar na al'ummomin qablakum na al'ummomin da suka gabace ku irin cutar da ya samu al'ummomin da suka gabace ku gashi nan ya zo muku irin wannan cutar kaman ku ce wani cuta ne wannan sai ya ce alhasad wal bagza hasada da kin juna wa hiya alhalika kuma wannan ɗabi'ar ta hasada da kin juna hiya alhalika ita ce mai askewa me take askewa ce la aqulu tahliqu sha'r ba tana aske gashin kai bane lakin tahliqu din addinin mutum take rairewa ta zaizaye shi ta tafiyar da shi na ba da nawa ne muka gama talalin da da bakwai yanzu za mu shiga talatin da talatin da takwas ko tana mun sa ku a gurufin nan kafin mu fara karatun wannan babin shine na ƙarshe insha Allah hijranul muslima hijir yima musulma hijira kinta da gudunta da ba ta baya ana saba a musulunci amma ba a gudun juna an gane ko ba a gudun juna a kikula mutum in kai hakan amai mutuwa zai jana irin eh kun san abin da illan wannan ke da shi idan mutum ya juya ma baya shi wani zai ga ka bata mai rai ne sai ya kyale ka wai ya kyale ka sai ya sai an gane ke ba kan wallasa ne, amma kuma ke ma kin sa akwai ran da za ta amfane ki irin kina ganin bari a dan taba din nan daga baya a daidaita to sanda kika yi mata hijiran sai wani abun alhini da bakin ciki ya same ta baki sani ba kuna jin maganar nan ni ya faru da ni ne sai da nayi da gaske sannan na dawo na cigaba da mu'amala da wani bawan Allah shi yana ban wahala kawai da abu ya faru sai fushi ko sai yanke mu ko sai banza da ni ya share ni in bi ki gidan in talallashe shi wallahi sai yi hijira to ni ma kuma fa danna nawa kayan nake yi saboda ina jin kamar nawa arfashin in na sako kila ba zai kyau ba to zan bi in bi in bi in bi sai yake to wata rana kawai yi min haka kwaɗon sai aka yi rasuwa aka yi kaza aka yi kaza shi kuma yana can yana kushi duk bai sani ba sai daga ba kawai yana sai ya fara nadama ni kuma kawai sai na ji raina bai mun daɗi ba saboda da ya kamata hajjana iza da shi muka yi kun banci magana sai raina kawai ta faro tana nuna min kawai ma ma daina damun kaina ya zan shiga wannan yanayin kawai saboda wani sarrai shi shi kuma yanzu a ce ya yanke mu kun gane magana kawai sai na dawo ta inda abin ke damuna sai daina damuna ma na ga din ma san ma kal kawai to amma sai na gane shedan ne kuma ke so ya ne ya canza salo to bai da dadi in kina jin ke ki guji mutum ki guji mutum wata rana in ya gaji ya sare shi ba kawai sai watsi da ke shi kenan ko ba shi kenan ba an zo an kuma an samu abin da musulunci bai so malik an abi hurairah radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa sallam daga abi hurairah Allah ya kare da gare shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kale yake cewa la yahillu li muslimin baya halatta ga mutum musulmi an yahdura akahu da ya ma uwansa hijira ya nisance shi fauka talatin fiye da kwanaki uku faman hajara fauka salat fauka ha duk wanda ya dan uwansa musulmi hijira har ya wuce kwana uku yana share shi famata sai mutuwa ta rike shi a wannan yanayin da kalan nara annan sula ce to tabbas ya shiga wuta wannan mutum ni na fi sha'awar rayuwar dan amma ba daidai ba ko ka baje laifinka ba shi kenan ba ya fi daɗi in za ka yafe ka yafe ba sai kai magana ba in ka ga ba za ka yafe ba kai bambari ko ba haka zuciya take ba za ku ga zuciya duk abin da ya fi ƙarfinta kawai da kwalla take fitar da shi shi yasa ƙwallon bakin cikin kun taɓa za ku ji shi da zafi za ku ji yana da ɗimi ƙwallon farin ciki kuma sanyi za ku ji shi da shi to in kin san ba za ki ba ki kuka kawai a wuce wurin in kuma ba za ki iya kukan ba kawai ki je ki bayanin an famin ba daidai ba fa an ka zafa a tara ki tara a buga ki buga a gama ki wuce wurin ko ba shi kenan ba haka sabbai suke ko da suka samu sabani da junan ya kan junan su suke amma sai a kira sallah sai su hada sahu daya me yasa sun fi tsoron rabuwan kansu fiye da wancan rikicin Usman bin Affan lokacin da aka zo Muzdalifa aikin Hajji ba a biyu ake yi ba to lokacin shi kun san shi ya karbi shugabanci bayan wani sahabi ne bayan Umar Umar kuma ya musuluntar da mutane da yawa an yi yawa a musulunci sababbin musulunta suna da yawa duk sun tururuwa sun zo aikin haji da sai Usman ya zo Muzdalifa sai ya cika sallah saboda akwai waɗanda kawai sun san ne Amirul Mu'minin ƙarya ne wani ya zo ce ga kamfanin addini daga wurin wani su sun gani daga wurin shi to kuma ba su taɓa ganin shi ba sai aikin haji in yi sallar isha'i raka'a biyu ya ce wasu za su koma har su mutu sallar isha'i raka'a biyu za su yi dan daga nan sai arafa kuma an gama haji kun fahimci kun fahimci magana to shine yazo sai ya cika sallah shine Usman ina jin abrahman bin Ya yace dan me za ka cika sallah alhalin annabi bai cika nan ba yace sababbin musulunta mana yace haƙƙi ne ce yanzu nan in kai za ka iya gane hikimata Za ka fahimce ni su yanzu da jahilci gashi ba za su zauna tare da mu duk ga kasashen su za su koma in suka koma wani ya ce sallar yi raka hudu ne sun ga amirul muminin ya yi raka a biyu ka isa ka ce ba hudu ba ba biyu ba ne ya ce tafi akan bata sai ce da shi ya annabi ya fi ka sanin wasu za ka musulunta amma ya raka a biyu don me za ka yi mana raka a hudu sai rikici ya kawo kowa da hujjar shi shi wannan shugaba ne in kana shugabanci sai ka rinka sauka kasa ba ko kuna a mu'azu wallahi lokaci zan zartar da wani abu sai in tuna wasu sai in hakura sai ka tafi wani abu sai ka ga kai za ka zubar da da yawa sai ka haƙura sai ka dawa sai ka jinkirta to haka ake yi to shugaba dole ya tunanin haka shi kuma abraham yana abu yana ganin a'a ko suna, ko kafar kata ko kawai dukkan suna dalili ko ba su da shi ana zuwa sai lokacin sallah yi wanda suke goyon bayan abraham bin auf suna da yawa shi ma sai na usman masu goyon bayan suna da yawa lokacin sallah na yi sai suka ce masa ina abraham bin auf zo kai mana sallah kawai mu bi ka sallah mu bi sunna sai ce da su wal khilafu shar yayi mata ya shige sauye ce kowa ya bi na Usman sallah a cika hudu yace sabani ya fi zama bala'i fiye da rikicin da muke da shi ana idan da sallah ce ban fasauka akan bakana ba mu ci gaba <laughs> musulmi kenan wannan ya fi dadin rayuwa ni ni haka nake daukar rayuwa ta yanzu baran je na wani gaba da wani ina kashe kaina da bakin ciki ba kawai in zai yi wuta yi in ba za ta yi wa kawai in san matsaya ta rayuwa ta riga ta kare saura kwana nawa ne da a tabi a'a Allah ya shiryar da mu hadisi na biyu an abi ayyub al-ansari daga abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu Allah ya dade shi kala yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala wala Allah tira da minta Allah tabbata gare shi ce la yahillu li muslimin baya halatta ga wani mutum musulmi an yahjura akaku fauka thalathati ayyam da ya maɗan uwansa musulmi hijira fiye da kwanaki uku ne har ya zamto suna haduwa su biyun da junansu fa yu'ridu hada wannan sai ya juya kai abinsa wa yu'ridu hada wancan ma ya juya ya bashi baya wa khairuhuma mafi alkhairi a cikin waɗannan mutane da haka ya faru da su allazi yabda'u bis salam shine mutumin da ya zubar da makaman shi ya fara yi ma dan uwansa sallama rawahu abu dawud hadisi na karshe da zamu takaita akan shi yaran juma'a za mu karatu insha Allah in mun zo za mu karishe wannan hadisin sai mu dauki littafi ko ɗaya ko biyu mu san dai mun sauke wannan insha Allah amin amma nawa ne ga wata rana aboki na zai ƙara aure in je hmm. hmm. saura ni bayan sa insha Allah 21 to da dan sauki kibiya ido an abi hurairata radiyallahu anhu an karbo daga abi hurairah Allah ya kare da gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala man tsira da minci Allah tabbata gare shi la yahillu lil mu'minin ba ya halatta ga mutum musulmumini an yahjira mu'minan da ya ma wani mu'mini hijira fauka talatin fiye da kwanaki uku fa in marrat bihi salasun idan har kwana uku nan suka shuɗe a cikin hijira falyalqahu Allah sarki yace to ya haɗi haɗi da shi falyusallim alaihi masa sallama in kika ga abin tawayen an yi ɗaya biyu wani lokaci ana hijirar ne saboda ladabtarwa ko to amma kuma duk ladabtarwa ba so ya wuce kwana nawa kwana uku Ya ce to in har kaga zai tazarce wuce kwana uku maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce falyalqahu mutum ya je ya haɗu da ɗan uwan shi kai ka tashi ka je a ah, falyusallim alaihi ya masa sallama فإن رد عليه السلام إن أنت سلم يا سوكو فقد اشترك في الأجر سن يتغي على دن صلح جونان وإن لم ي... وإن لم ي... وإن لم يرد إنكو بداود سلم بيشارك شيكنا عليه عليه بما دعمه سلم با فقد باع بالاسم شيكنا ان لازم تام كان سليتي وخرج المسلم وخرج وخرج المسلم من الحجره شيكم ونن wanda ya fara yin sallama ya kubuta daga hijiran yanzu kowace ya kula shi yana ta ya kula shi shi yanzu baya da laifi a wurin Allah ya riga ya fita daga wannan laifin insha Allah za mu tashi babi na 30 da darasi na 11 ko insha Allah insha Allah mun zo wannan ga minti 30 ashe mun gama littafin wa alaikumus salam amira amma eh, eh. eh, amma a baya a da haka suke ah. Ah. kin gane magana a da akan samu su haɗu ko tsi magana da juna kafin kwanaki uku to in ana samun haka hijira ne da shi ɗin ba. amma inda a ce a datan ɗin yakan zamto hakan akan samu sama da da kwanaki uku kuma babu wata hanya da ke iya sada su to dan ya dade ba laifi bane amma in akwai daman da an san hakan ana iya duwa ana ma haduwan kafin wadannan kwanaki kuɗin ko a baya to baya halatta yana da cikin hijira din sarwai ya za a sallama a zan fitina sallama ya zama fitina in mutu ya sallama to sai a nemi hanyar sulhu da ya nuna kila karkashin mutum ɗaya suke ko ko makwabta wanda suka haɗa gida ko ko wanda suke zama aure misali to a koma wurin mai gida ya sulhunta bai kamata namiji ya bar gidan shi ya zama haka ba ba yanda za a yi ya yiwu namiji ya ajiye mace fiye da ɗaya ya ce ba zai expectin wani abu na kishi ba ko mun kankantansa ba na hauka ba zai wahala saboda shi kishi so ke kawo shi kun fahimci magana yanzu ina kudaden ku suke sai goye ga yana daga mai ɗan ko sai mai ɗan kaza amma yan takardu takardu aka take gakin aje su ma a ce na manta da littafi za ta ce bari gobe na dauka a mun zo takarda ne ko to amma inda dubu ishirin kika manta da shi a aji mai karfin imani shi ne za ta kira ta ce malam mun dan yi mantuwa a ajin nan ko a duba mana kan mu zo gobe ko ba haka ba ne in an samu haka shi ne sai a ba hanyar ta shari'a an fahimci magana wannan dai ko shakka babu kan mai gida sai kamata ya daidaita wannan abu ina fata mun fahimta sai ya zamto kenan yanzu aikin ki shine shine zaki rinka magana ya dauka mataki akan gida lafiya ma kamar nuna masa cewa wannan abun fa in yana faruwa har yabo muna jurewa ƴaƴa na tasowa kuma suna ƙarewa. raba maka gida zai yi wa ne ya kamata ka dau matakin da ya dace akan wannan abun nan kina kokarin wannan ina yi kaza kaza ina ganin ya kamata ka haɗa mu kai mana magana ya kamata yadda ne magana da kai inda laifi ka faɗa mu ita ma in ba za mu ɗin ka je ɗakin ta ka gaya mata laifinta wannan ba musulunci ba ne ana ma namiji nasiha kuma kai miki birga nuna shi ba sauki wallahi ƙarya ne gaskiya ɗaya ce kuma an santa kun fahimci magana yawwa ana ana saurare illa iyaka kawai kar ya zamto kina da taban da zai hana a saurari nasiha ki so da kodan da suke da taban da ta fara maganan ya san kawai za ne ma saboda ta saba yi ina fata an fahimta amma akwai akwai waɗanda sun magana mazajen su sun san wallahi maganar su ba san rai bane ko suna musu kuskure a wani abun akwai abun da in mace ce ma magana ka san ba san rai bane a cikin sa akwai inda kuma da tayi ka san kawai ma la ne wala yughni min ju ba ba za ka kalle mai ta ce saboda ka san me mabubbugan shi to amma irin wannan kan bai daga cikin abubuwan da ya kamata a gida gaskiya a ɗauke su ƙananan abubuwa saboda matsalan ya ta'adda zai tun zai ɗaga ya je kan wasu sai je kan 'ya'ya ana nan danginki za ku zo wani sha'ani ko danginta su kuma ko an musu su yanzu in sun tafi da ita a matsayin ƴar uba to har gobe in wani abu zai haɗa matsiyaciya suke kallon ta haka ke ma in sun tafi da shi so akwai ƙananan matsaloli na gidaje da bai kamata mazaje suna barin su suna suna faɗi irin irin wannan ba amma wai dan in da take amfawa ba zai hana ki mata sallama ba kun fahimci magana shi dadin irin wannan zamantakewan duk ya akwai ran da ke kadai ne gatanta a duniya akwai waɗannan ranakun akwai wadannan ranakun wanda uwar da ta haife ta kafin ta zo inda take ke kemake ta a rayuwa ko ba za ta gode miki ba amma ta san cewa ke din nan kin kin isa akwai wasu da yawa waɗannan ranakun duk suna zuwa duk suna zuwa haihuwa na ciki rashin lafiya na ciki waye na ciki mijin ya tafiya kuma ta faɗi kuma ba sisi bai ma bar abin da za a asibitin ba duk yana faruwa so ku mata ka ku zama masu da an miki da an rama tit for tat bai kamata ba ban ma mace in te maka laifi in kana da dabara ba lokacin da ta yi ne lokacin ramawan ba akwai akwai meeting point da ake jira da yayi sai ka daura wurin kawai sai ka bata rai su dinga ihu su kuma sai ka ce to a gyara kaza da gudu sai ka ga zai maimaituwa amma dai duk da bai kamata haka ba kowa da irin polisin sa mu dai an mana faɗi muke yi kuma an yi mukan taka shikenan in an wuce kuma ya wuce ba shikenan ba mhm. to shine kin fahimta Amira dai shikenan malam to ko da ne irin wurin aiki ya hada ku su kana su da wata da ba a zaka Duka mm. ka daina mishi magana eh wannan ba laifi bane in dai datso ta shari'a ce wannan ba ba ba laifi a cikin sa ba laifi in abu ne na haƙƙi ya zanto na dole sai a ba mutum haƙƙinsa an gama an gane ko eh, insha Allah gobe za mu fara karatu al-aqida na daya a Planning and Budget Commission da ke Wafrot insha Allah in suka tuna mu sai turo muku wannan litafin na jiya na tattara su ya kuke so a turo su a group a turo duka a lokaci daya a jere ko kwarin ka turo su daya bayan daya na'am to amira sai kika fi kowa kokarin postin nan turo miki sai ki rinka kaiwa a hankali insha Allah dan ni gaskiya zan manta an gane to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah